ba shi labarin bima fi suhufi Musa irin abin da yake cikin takardun da aka yi wahayinsu zuwa ga annabi Musa ba wa Ibrahim allazi waffa da abin da ke cikin takardun annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika alkawali da ke tsakaninsa da ubangiji nauye-nauye da takali da Allah tsora masa duk yayi wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna shine Ibrahim allazi waffa abin da ke cikin littafin annabi Musa da wanda ke cikin littafin annabi ibrahim shine ne Allah ta ziru wa ziratun wajar usra wata rai ba ta daukan laifin wata rai ba a ba su wannan labarin ba sun wannan wani mutum ne da ake magana a kansa a fara'aita ta walla wane ne suka yi sabani waɗansu suka ce wannan mutum shine al'a ibn wa'il waɗansu suka ce a'a annabir ne ibn al-hari wanda shine ya faɗi cewa lalle abinda manzon Allah ke faɗa cikin maganganunsa ko abin da yake gaskiya ne yi cewa quraysha wallahi ku yi bincike ba duka ne karya ba na yadda akwai inda ban yadda ba nima ma amma dai wuri kaza wuri kaza sai ɗaya daga cikin sai ce ayya wato za ka karkata kenan zuwa ga addininsa za ka karkata kenan zuwa ga addininsa ya ce ni ina son ka fito ka faɗo ta kalma da za ta muna na masa in ka yadda ka faɗo wannan kalmar ka tsare ke masa zan ba ka kaza an gane ko in ka yadda da wannan kalmar zan ba ka ba karshe ya zo faɗi wannan kalmar shi wanda ya alƙawalin da ya dan ba shi ladin abin kuma sai ki cika masa saura ne a ka kalilan wa asaba to wannan abu da ya faɗa na munira manzon Allah a inda hu ilmul ghaibi fa huwa yara yana da ilimin gaibin da ya nuna masa faɗin wannan abin am lam babu ma fi suhubi Musa shin ko ba karantar da shi abin da yake cikin littattafan annabi Musa wa Ibrahim allazi wafa da littattafan annabi Ibrahim suhufi ibrahim kenan wa suhufi ibrahim allazi waffa amma sai aka ce wa ibrahim ai wa suhufi ibrahim allazi waffa kun gane ko me ke cikin littattafan su Allah ta ziru wa zaratun wazara ukra wata rai ba ta daukar laifin wata rai ya wani zai sa ka kafirce da gangan ya ce zai buntan maka azabar Allah gobe kiyama ya wani zai sa kan ya ce zai baka kaza ya wani zai ce kaza Allah ta zuru wa zaratun wazara ukra wa allaysa lil insani illa ma sa'a kuma lalle dan adam baya mallakar wani abu sai abin da ya aiwatar da kansa وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن سعيه سوف يرى كما للي أيكن سشيطان أدم دسن ذا أنونا مسك ثم يجزاه الجزاء الأوفى sannan a yi masa sakamako mafi cikan sakamako wa anna ila muntaha kuma lallai ya zuwa ga wurin ubangijinka ne matukar al'amurra wato sun summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ilayhi al-masir ilayhi turja'u umur shine ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka ubangiji ta'ala ne ke sanya bayi su yi dariya wajen tusa musu abu na farin ciki din wa abuka shi ke sa su yi kuka in ya ga dama ya jarrabe su da abu na bakin ciki wa annahu huwa amata kuma ubangiji shine wanda yake kashewa wa ahya shine wanda yake rayaswa wa annahu khalaqa ne. kuma shi ne ya halitta jinsin halitta guda biyu a zakara wal unsa namiji da mace min nutufatin dukkan su an samar su daga dugon mani idza tumna lokacin da ake jefa shi cikin mahaifa tumna din kenan ake jefa shi cikin mahaifa ko kuma idza tumna lokacin da ake kaddara shi an gane ko yana daukan tumna kaddarawa yana daukan tumna kuma jefa shi cikin mahaifa kenan ma'ana waɗannan ababen ba duk suna cikin suhufi ibrahim suna cikin suhufi musa waɗannan bayanan

alaihim nash'atal ukhra kuma lalle ubangiji ya jibantar wa kansa an nash'atal ukhra halitta a karo na biyu yadda ya samar da mu a karan fari shi zai sadar da mu karo na biyu wa annahu huwa agna kuma ubangiji shine wanda yake wadatarwa ta hanyar dukiya wa akana kuma shine mai bayar da kana'a wadatar zuci wanda bayar da wadatar zuci yana da hadama sai a bashi kuɗin wanda kuma a'a mai wadatar zuci ne sai Allah ya kyale shi da wadatar zuci duk akwai hikimomi cikin haka wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma ubangiji shine ubangijin tauraron nan na ashira ita ashira din wani tauraro ne a sama waɗansu daga cikin larabawa lokacin jahiliya na bautawa wannan tauraron sai Allah ke nuna shi kansa tauraron halitta ne na Allah kuma Allah ne ubangijinsa ashe bai cancanci bauta ba kenan wa annahu ahlaka adan alula kuma Allah madaukaki shine wanda ya halakar da adawan farko bisa ma annabi hudu alaihi salam wa samuda ya halakar da samudawa mutanen annabi salihu fama abuka bai kyale ragowar su ba a ban kasa hal tara lahum min baqiya hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza wa qauma nuhin min qabl haka shi ya halakar da mutanen annabi min qablu tun kafin adawa din tun kafin samudawa din innahum kanu hum azlama mutanen annabi sun kasance su ne mafiya zalunci saboda ne su suka fara sunnan ta a ban kasa kaga wanda ya fara yin abu yafi fi kowa barna kenan wa aka ga kuma sun tsananin shishigi ta bangare biyu ta fuskar su suka fara shirka ta fuskar an turo annabi aka fihim alfa sanatin illa kamsina aman amma ba su yi imani ba wa ma amana ma hu illa qalil kaga shi yasa suka zance hum azlama wa atqa dan lafi wal mu'tazikata ahwa fa wajjaha ma wajja fa bi ayyi mu'tafikata haka ubangiji ya halakar da al-mu'tafifa garin nan da aka birkice kuma al-mu'tafifa abinda aka kife shi wato jalna ali hasatuha wani mutane kenan mutane annabi lutu alaihi salam ahwa wallah mai kifar da su shine ahwa bi ma'ana asqatahum sai da aka sama da su a kifi a ba daidai ba shine ahwa fa zakkaha ma zakka abin da ya lullube garin na azaba ya lullube su wato abu mai matukar muni kenan fa bi ayyi ala rabbika tatmara da wace cikin ni'imomin ubangijinka kake shakka kake musu ko ban da tatamara bi ma'ana tujadilu tatajadal kake jidali akai kake dade ta hada da ziru min an-nuzur al-ula wannan gargadi ne cikin gargadin da ya zo a littafin farko ne ake fara jaddada cikin qur'ani dan yana cikin suhubi ibrahim yana cikin suhubi musa ga an sake nana ta cikin qur'ani sallallahu alaihi wa sallam لن ترى من دونه allati al azifa makusanciyar ta kusanto ka ji wata magana ku makusanciyar ta kusanto laisa laha min dunillahi kashifa banda Allah ba wanda zai yaye ma musibin cikinta in musibin cikin suka zo ba wanda zai yaye ma sai Allah babu yanda za a yi ko Allah ya yi ma sai ka yi imani ka yi aiki na gari afa min hadal hadisi ta yanzu game da wannan zancen na alkur'ani ne kuke mamaki qur'ani ya ce kaza kuna mamaki kuna shakka ba za ku yi aiki da shi ba wa tazhakuna kuke dariya wala tabkun ba ku yin kuka a razanar da ku a firgitar da ku ba ka kukan ido ba ku yin kukan zuci wa antum samidun kuna cikin rudin kuma wato kuna cikin shagalta shine wa antum samiduna kuna cikin shagalta kuna cikin gafala fasjudu lillahi wa budu ku rinka yin sujada ga ku. wa abudu sannan kuma ku bauta masa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da gare shi yace awwalu suratun unzilat fiha sajdatun wan najmu farkon sura da sujud tilawa ta shiga ta sauka cikin ta ita ce wan najmi idza hawa ita ce farkon surar da sujud tilawa ta sauka a cikin ta an gane ko yace fa sajada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ta sauka sai manzon Allah ya fadi ya sujada wa sajada man khalfahu waɗanda ke bayan sama duk suka yi sujada illa rajulan ra'aituhu akaza kaffan min turabin fa sajada alaihi sai wani mutum daya Abdullahi dan Mas'ud yace na gan ya dauki tafin kasa a hannunsa yayi sujada akai ya ki kai goshin sa kasa to me ya faru fara'aituhu fara'aituhu ba'da zalika kutila kafiran daga baya wannan mutumin sai naga sai da aka ji na kafiri a ce da macen wato bai abin nan ba wa huwa umayyah bin khalaf shine umayya ibn khalaf da matan ko da jira da ya haka danta girman kai yake nan ma'ana wannan hujja ne kan cewa ga hadisi cikin bukhari cewa annajami tana cikin wuraren da ake yin sujada mu ko mun riga mun karanta tun a littattafan mu na gida cewa ba a yin sujada cikin al-mufassal to ga shi a cikin annajami kuma shi cikin sahih bukhari abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana alkawalin mu da ku gobe da yamma duk mai son ya ji abin mamaki ko ya gani to ya zo gobe